Assalamu alaikum jama'a barkanmu da yamma, litinin I'm right litinin Monday ina ma kowa fatan alkhairi Allah ya sa mu fi karfin zukata mu ku yi haƙuri abubuwan ne yayi yawa sai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al azim muddin zan mutu a yau in je in tarar da annabi Muhammad zaman duniyar nan da muke ciki na musiba da bala'i bai da amfani a gurina. na wani so za ka yi da dan ka samu matsala da mutum ka fito midiya kana exposing kanka kana faɗan abin da ya faru tsakanin ka da shi to wani jahili ne in ba da kiki irin mutum ya je ya aure shi ba wani mutum ne wanda ya ke da tarbiyya ya fito gidan mutunci ya san darajar kansa ya san darajar iyayensa zai je ɗauko wahala ya kawo gidansa a matsayin mata me muke nema iskanci ya riga ya zama ado in kai ba dan iska bane a wannan zamanin kai ba mutum bane duk macen da aka gani a duniya yanzu ma abin ya zama game kawai wannan idan ta gama da shi ga nan ba shi ke ma ki je ki yagi rabanki wantin da maza da kuke yi babban kuskuren da kuke a rayuwarku ta duniya akwai mazan da suke da hankali fa suke da tunani akwai wanda kuma da su da dabbobi da jakuna ba su da bambanci in za ka nemi mace ka nemi wacce ka san za ta rufa maka asiri ko kuna tare ko ba kwa tare duniya da lahira you know that you are safe akwai maza da yawa wanda tantiran yan iska ne manema mata ne amma an ka je gidansu ko familin su kace suna neman mata Qur'ani sai an kusan damba da mutum saboda karyata da za a yi saboda yanayin da suke rayuwarsu kuma babu mace da ta isa ta zai ta ce yau ga ranar da suka taba haduwa da shi babu amma yanzu iskancin ma ya zama ado har fitowa ake ana exposing nayi kaza da mutum mutum ya min kaza mutum ya samun kaza mutum ya barin da kaza me kake nema a rayuwarka ta duniya da zaka zama irin hatsabibi haka a social media wani irin rayuwa ka daukan makanka ya kamata ma a ce gwamnati ko kuma malamai ko kuma manya a ƙasar nan suna ɗaukan mataki a irin waɗannan 'yan iskan mata da suke dama mata bala'i a duniya